أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa bi iznillahi ta'ala mun dawo bayan hutunmu na minti goma da muka saba insha Allah ta'ala ba tare da ɓata lokaci ba saboda ababuwan suna da yawa kai tsaye za mu ci gaba da inda muka tsaya malam inda muka tsaya wannan kalimar da muka ce as-sukutu fi waqtil bayani bayani Na'am.
to malam saboda wannan kalima gaskiya tana buƙatar bayani sosai Gaskiya.
kaji ma sunan ma a- a- abin bayani bayani ke- kenan lalle Haka.
lalle yana bukata a yi muna bayanin abin saboda na an dan ɗauko wasu ababuwa wanda mutane suke dan jahilta kaɗan Haka.
ya da idan a sukutu rida Na'am.
Haka ce.
to wato mas'alolin da suke da alaka da albayani cikin usulul fiqh da maqasid shari'a Mhm.
musamman suna da wani abu da suke kira ta'khirul bayani ila waqtil haja da ta'khirul bayani an waqtil haja Mhm.
ta'khirul bayan a jinkirtar da bayani ila waqtil haja har zuwa ga lokacin da ake bukata aiki da shi waɗansu malaman usul fiqh suka ce babu shi ba su yarda da shi ba ba su yadda da eh wannan suka ce to bi in Allah ce faqtulul mushrikina ku kashe mushrikai sai zaman toto kuma Allah bai yi bayani cikin mushrikai akwai waɗanda ana iya amsa jizya gare su an gane ko shine eh, abin nan qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tu al jizyata an yadin wa hum saghirun suka ce to kenan kaga ana iya kashe waɗanda su ana iya amsar jizya gare su suka ce to kenan bai dace ba a ce sai lokacin aiki za a bayani amma da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa a'a ana iya barin abu sai lokacin aiki da shi a yi bayaninsa misali Allah subhanahu wata'ala ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin mu bayanin gare mu yake kaga bai ce ba thumma tana nufin zuwa gaba za a yi ba abinda za a yi kai tsaye ba Mhm.
kenan kaga bayanin zai zo daga bayani kenan ko kaga kenan yana yiwa sai daga baya za a yi maka bayani sannan Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat littafi ne wanda an kace ta ayoyinsa sannan daga baya thumma ba tana nufin kai tsaye ba kenan kaga ashe bayani yana iya jinkiri Mm.
to sannan sun ce annabi nuhu an nuna masa iyalinsa za su fita amma bai gane cewa ɗansa bai ciki ba sai da lokacin da ya tambaya domin annabi nuhu Allah ya ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum shi kawai ya dauki ahlaka bai san dan shi yana daga ciki ba sai da ya tambaya wa nada nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna ahdaka alhaq wa anta ahkamul hakimin sannan na Allah ce mai qala ya nuhu innahu laysa min ahlik sai da ta abku annabi ibrahim Allah ya ce mai ya yanka ɗansa bai gane cewa ba a so yanka ɗan ba sai da falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya kaga Allah bai so a yanka shi ba amma ya umurce shi don ya jarrabi bawansa Mm, kwarai.
to da waɗannan dalilan malamai suke nuna cewa akwai bayan ta'khirul bayan ila waqti al-haja Mm.
to amma inda ake sai ta'khirul bayan an waqti al-haja a bar bayani har lokacin bukatar aikin shi ta wuce ba a yi bayanin shi ba to shine malaman usul fiqi sun ka hana wannan suka ce wannan ba zai yiwu ba domin za a kallafa dan adam ne da abin da bai bai sani ba shi ko ta'alifu bi ghairi al-ma'lum bil majhul eh, muhal Eh, a kallafa maka abin da ka jahilta wannan kuma bai yiwu ma yazo a cikin shari'a sai dai waɗansu suna kafa hujja da abkuwarsa an gane ko sun ka ce a hankali bai yiwa amma a shari'a ya afku shine cewa lokacin da an kai isra'i da mi'jar- da mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma ba a koya mishi sallar asuba ba jibril ya sabko ne sallar azhur ya koya masa Mhm.
hadisi na Jabir wanda ya cikin sunanin Nasa'i sai malamai suka- sai suka ce to kenan kaga an farlanto mishi salloli amma kuma Jibril sai da azhur yanzu kenan an farlanta amma ba a zo aka koya mishi ba sai lokaci azo subahin sai ta wuce amma daga baya na aka zo aka bayar mishi bayan sallar eh, abin na azhar kenan ko sallah guda ta wuce sai malamai suka ce a'a a lokacin da an dama ko da ya tahi ana sallah dan yan Qur'ani sun ce wai ya je amsa sallah kuma dama yana sallah tun Makka a'a ya sallah ba a farlanta mishi ita ba yin sallah daban farlanta ta daban Gaskiya.
kuma da an ka ce yayi sallah da annabawa a'a dama lokacin akwai sallat kuma dama ta lokacin da yana Makka yana sallat amma a farlanta ta ne sai da aka yi mi'raji da Isra'i da mi'raji don haka na suke suna batar da Mm, mutane gaskiya To, bayan wannan lokacin da aka farlanto mai ita, to ba a farlanta mai wajibcinta ba a lokacin da ya zo da daddare sai lokacin da an kai mishi bayanin azahar sannan na tabbaje ba dalili kuma da aka koya masa azahar aka koya masa la'asar aka koya masa magriba sai da aka dawo kuma aka koya mishi asuba sai a nuna kake nan waccan asuba ba ta daga cikin lokacin da taklifin ya fara ina fata an fahimce ni to dan masaloli na waɗanda Allah ya kyauta Amin.
eh wallahu a'lam Allah ya saka da alheri malam.
amin akramakumullah Malam abu na gaba ma'arifatul asbabun nuzul.
to daga cikin abin da ke samu gane maqasid shari'a ma'rifatu asbabun nuzul ɗaya daga cikin ƴaƴan eh, sahabbai eh, ya tambayi Aisha cewa aya da ya gani eh, inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima yace to ai babu lahibi kenan mutun shi tawafi ya bar tawafi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai Aisha ta ce a'a ba haka nan bane da yadda ka fahimta ne da za ta ce fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima to sababin nuzuli ta ce mutanen ansar na madina sun kasance suna yanka ga manata a lokacin jahiliya to ita kuma manata ta kasance tsakanin safa da marwa yanzu kuma sai suna ganin in suna ibada suna tuna wannan abin kamar suna bauta mata shine Allah ya ce to babu laifi kai tsawa kai sa'ayi tsakanin safa da marwa ko kai tsawafi tsakanin safa da marwa tunda shi Qur'ani ya ce an ya tawafa kenan ana ikirin sa tawafi as-sa'i baina safa wal marwa to kaga inda mutum bai fahimci wannan ba sababin nuzul sai ga kenan as-sa'i bayna safa wal marwa abu ne wanda ba wajibi ba to kaga ma'rifatu asbabun nuzul yana kai ka ka gane maqsad na shari'a wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri.
Amin.
Malam ma'arifatu asbabul wurudil hadis.
yawa ka san dalilin da yasa aka yi hadisi an gane ko yana taimaka maka wajen gane maqasidush shari'a an gane ko ma'ana in ka san dalilin da yasa wani hadisi aka ce kaza to sai ya koya maka eh, sanin ma'anar nassi kuma ka- ya koya maka sa- sanin ma'anar aya in shi na da alaka da eh, asbabun nuzul mun yi bayanin asbabun wurudul hadis a cikin darussan da muka yi na waɗanda suke da alaka da hadisi dalilan da suka sa aka faɗi wani hadisi Kwarai, kwarai.
to in baka gane su ba to tana yiwa ka je ka bada wani hukunci wanda ba shi ba Kwarai, kwarai.
ina fata an fahimce ni wanda asbabu wurudul hadisi suna da yawa kuma galibi malamai suka ce ma shi bambanci shi da sababin nuzul su suna tare ne da hadisi galibi sai ka ce ga dalilin da yasa an yi kaza ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ai kaza to kaga in baka fahimci wannan ba sai ka je ka fa- ka fassara hadisi da wata fahimta taka wanda zaka jawo mutane matsala wannan shi yasa ma muka ce yana da kyau ɗalibin ilimi kafin ya karantar da hadisi ko ya fitar da hukunci ya tabbatar da ingancinsa kuma ya dibi sharha ta malamai kuma ya san dalilin da yasa aka faɗi wannan hadisi Gaskiya.
ina fata an fahimce ni Mm.
Allah ya saka da alheri.
amin amin Malam ma'arifatu qara'in wad dalail.
to ma'rifatul qara'in shi ma yana taimakawa in an ce alqarina shine abu wanda yake dabranta wani abu wanda zai sawa ka fahimce shi Ta.
alqara'in malamai suna kasa su gida uku akwai alqara'inul haliya akwai alqara'in al kharijiyya an gane ko sannan akwai alqara'inul lafziyya in an ce alqara'inul haliya abu ne za a yi bayanin sa amma za ka gane shi ta fuskar ta fuskar ko alamomi ko ishara na wanda yake magana yanzu misali ɗazu mun ce yarinya idan aka tambaye ta budurwa kina eh, za a aura mata wani idan aka ga ta yi shiru kamar ta- ta yarda ni muka ce ai sai an kalli ni fuska kaga karina ce ta abin da ake ganewa ta fuska ta cewa ta yarda ko bata yarda ba to lokacin da mutum yake magana zaka iya gane cikin hushi yake magana ko ko getse na yayi maka idan baka yi aiki da qara'in ba sai ka fada cikin halaka Kwarai kuwa.
yanzu eh, misali alqara'in ana amfani da su wajen gane maqsad na shari'a daban-daban kuma shari'a ta yi amfani da su Eh, bari mu dauki alqara'inul lafziyya misali qarina ta lafazi waɗansu daga cikin malaman usul fiqh sun kace al'amru yadullu ala al-fawr umarni yana nuna cewa kai tsaye za a yi ɗaya daga cikin malamai imamul amidi ya ce a'a shi bai da wannan ba bayan la yadullu alal fauriya domin Allah subhanahu wataala da ya zo ga zancen mala'iku su yi ma annabi adamu sujada sai ya ce fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina idan na daidaita shi eh, ni bu- ni ba shi eh, ni sanya mishi daga cikin wato ruhin da na halitta dan min ruhi ba nan daga ruhin Allah ba faqa'u lahu sajidin ku yi sujada da gaugawa so sai ce alfa'u tufidu ta'qib da umurni yana nuna eh, gaugawa ba tare da karina ba to abin da ta aka mai fa'un ba to wa- su ko wadansu malamai suka ce a'a za a koma ai aya ta cikin suratul araf ta ce wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum su yi gaugawa fa saboda tana yiwuwa lokacin su yayi kusa kenan kaga wannan al'amari dullu alal fawr to in mun ka kalli wagga qarina lafziyya mun ka kalli waccan kharijiyya wadda ta zo cikin wani nafsi to sai mu rinja yadda magana waɗanda sun ka ce yana nufin gaugawa dan wagga aya ce ta alqur'ani ta zo da ma'ana ina fatan ana fahimta ta to wannan ɗaya daga cikin qara'in kenan sannan qara'in ana kallon qarina haliya wani lokaci musulunci yayi aiki da ita kuma ya bamu labarin a cikin shar'u man qablana da tazo cewa lokacin da annabi yusuf wannan mata ta nemi shi zina wanda zai yin shaida daga cikin waɗanda suka yi shaida malamai sun yi sabani kan yaro ne karami ko kuma ya kasance abin nan ne wani daga cikin yan uwa ne babban mutum ne almuhimmu dai sabani ne na inganta nafsin da ya ce yaro ne ko abin da ya kama da haka almuhimmu dai shi yayi amfani ne ya ce a duba in rigar shi take ce daga gaba ko ta gaba annabi yusuf shi ya neme ta in riga ta take ce ta baya ita ta neme shi to kaga wannan ai karina ce aka yi amfani da ita me yasa aka yi amfani da wannan karina saboda ta bamu gane cewa idan abu ya faru babu karanto akwai hanyoyin da za ka bi ta fuskar magana wadda yanzu kaga turawa suna amfani da ita ta fagen shari'a yan sanda da kuma masu shari'a jujoji suna amfani da qara'in na gane inda gaskiya take kuma alƙalancin musulunci suka kwashi kaso mai yawa a cikin irin waɗannan ababen ina fata an fahimci ni to wannan qarina tana taimaka maka ka gane maqsad na shari'a yanzu misali wanda ya dauki aya ya imalu ma shi itum yace Allah ya ce ku aikata abin da kun ga dama kenan da shan giya da zina duk sun halatta tunda aya ce cikin alqur'ani a cikin suratu fussilat ko ba haka ba amma sai Allah ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani abin da kuke aikatawa in ko yana gani kuma ya sani zai sakan ka muku da abin da kuka aikata kenan nan gece ake nufi to kaga irin wannan yana taimaka maka in ka san qarina ka gane yadda ake fitar da hukunci a cikin shari'a wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri amin malan aqsamul maqasid sharia
aqsamul maqasid shari'a abinda ake nufi da aqsamul maqasid shari'a ana kakkasa maqasid na shari'a kala daban-daban akwai fuskokin da ake bi ta fuskokin adadin su ta fuskokin waɗanda suke dauke da alkhairi zalla da waɗanda suke dauke da sharri zalla da waɗanda misali suke dauke da wato alkhairi ya rinjayi sharri da waɗanda kuma sharri ya rinjayi alkhairi ko inda da alkhairi da sharri suka so daya kidan dole sai mun shiga cikin bayani da mu iya fahimtar su to Allah ya saka da alheri amin wal masalihu min haythu alwuqu fi dunya na'am to yanzu maslaha in ta zo a duniya abkuwarta kenan yaya take shine malamai za su yi bayani
gashin na al masalih al mahda to al masalihul mahda abinda babu cuta ko guda tare da shi kahin mu tayi mu bada misali imani da Allah idan mutum ya imani da Allah akwai wata cuta ciki idan mutum yayi sallah akwai wata cuta ciki maslaha ce mahda
na'am daga al-masalih al-mufasada na'am al-mafasid al-mahda na'am al-mafasid sune banna abinda banna ne zalla shine misali yanzu kafirci koko tazon fazon bai da wani amfani in ka sha mutuwa za ka yi babu wani amfani tare da shi kafirci bai da wani amfani yawwa Allah ya saka da alheri amin amin
sallika ina wani abun nan yawwa na'am al masalih wal mafasid min haythul ijtima to nan kuma maslaha ta gamu da mafsada yanzu can mun yi zancen al masalihul mahdha mun yi zancen al mafasidul mahdha to yanzu idan suka haɗu yaya ne za a yi
an ta kuna maslaha arja.
To nan ya zamanto maslaha tahirin jaya, to nan sai shari'a ta ce a aikata. Yanzu bari mu ce misali noman hatsi da noman inabi. Idan muka duba ana yin giya da inabi, ana yin giya da hatsi.
Da hatsi.
To amma kuma idan muka kalli mafi yawancin abincin mu a nan hatsi ne. Kuma inabi ana amfani da shi ta fuskoki da dama to don ana yin giya da shi ba zai zai sawa a ce a bar aiki da shi ba. Ko a daina noman sa. Don kar su samu inda za su yin giya. An gane ko sai dai wanda muka san zai giya ba za mu sayar masa ba. Eh.
An ta kuna mufsadatun arja.
To kuma wani abu sai su haɗu guda biyu. A misali na biyu ma. can karkashin maslaha arja malamai sun ba da misalin haɗuwar mata da maza cikin gari guda maslaha ta hankali abinda muke gani in an karo da maza da mata dole za a yi sabu za a yi rawa za a yi zina to amma idan muka duba wannan mafsada ce to amma maslaha ta rayuwa ba ta yi sai suna tare ba a cewa to yanzu a yi garin mata zalla a riga yin aka rauka laka da a yi garin maza zalla sai in mutum zai auren mace sannan kawai ya ba shi dama in ya banga kaga wannan abu zai ba zai yi ba yawa to shi yasa sai shari'a bata ce batun da za a yi zina za a yi wani shashanci a rabin maza da mata an gane ko to sai mu je zuwa ga na biyu din kace an tusawi masada a an takuna al mafsada an takuna al mafsada arja yawa ya zamanto banna ta fi yawa Mhm.
to wannan kuma sai shari'a ta hana shi misali Allah ce yas'alunaka anil khamri wal mais wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambaya game da sha'anin giya an gane ko Na'am.
da caca qul kace da su fihi ma ismun kabirun akwai zunubi mai girma amma akwai wa masalihu lin wa manafi'u lin nas akwai amfani ga mutane sai Allah ce wa ismuhuma zunubinsu da abin da suke jawowa na banna akbaru min nafihima shi yafi yawa daga amfanin su to kaga nan sai shari'a ta hana su tare da akwai waɗanda ke samun kuɗin fatanti gwamnati za ta samu kuɗin fatanti masu tatsa za su samu maƙudan biliyoyi na kuɗi ko ba haka ba kuɗin shiga za su shigo a cikin ƙasa amma Allah ce ba ai ba saboda bannar ta fi yawa Kwarai.
an gane ko Kwarai.
haka gidajen caca gwamnati za ta amshi fatanti musamman a turai za a samu kuɗi amma Allah ce a'a ismuhuma akbaru min nafihima domin bannar da suke jawo cikin al'umma ta fi amfani su don haka haramun ne an gane ko Kwarai.
yawwa Allah ya saka da alheri Amin.
tusawil maslahatu wal mafsada tasawil maslaha wal mafsada waɗansu malamai sun ce babu shi ma a ce da maslaha ta zo daidai da mafsada ta zo daidai waɗansu malamai suka ce ba a samu shi sam sam Sai dai amma- wata ta haihuwa.
yawwa to waɗansu malamai suka ce a'a suna yiwa su zo daidai amma sai dai ku sake dibawa cikin wasu dalilai na waje amma su cikin zatin su suna iya zamantowa daidai misali suka na buga misali kamar yanzu a ce eh, muna da buƙatar an yi yaƙi tsakanin musulmai da kafirai sai kafirai suka nemi mu ba su makamai su ba mu mutanenmu to sai ya zamanto idan muka ba su waɗannan makamai za su ba mu mutum ɗari amma kuma waɗannan makamman za su iya kashe mu na mutum ɗari kaga da maslaha da mafsada sun zo mi daidai daidai to amma yanzu dibawa za mu yi shin idan muka ba su makamai tun da tana yiwa ne su kashe tana da ba za su kashe ba ko ko a'a in mun ba su kashewa shi zai fi abkuwa to tana da za a kallo sai a rinjayar da wata maslaha akan wata maslaha eh wadda ta yi sauki sai a ɗauke yau ta.
sai a dauke ta Mm, mm.
Mm.
Allah ya saka da alheri amin amin an tu'addiya fi'lul maslaha ila fi'lul mafsadati fil mustaqbal fil mustaqbal to shi wannan suna bada misallan shi eh, ko misali ma wancan na inda mafsada ta fi girma mafsada ta fi maslaha girma ayi yaki tsakanin musulmai da kafirai sai kafirai su nemi ba su makami su saka muna mutanen mu muna koma zuwa gare shi Na'am.
to yanzu sai mu- in mun- mun- idan muka ba su makami makamai muka amso mutum ɗari tana yiwa ma su zo su ruguza daular musulunci Ta.
to kaga ai yanzu ba su makami ai banna ce tunda in suka rasa daular musulunci ko su kashe muna mutum dubu bayan mu amshi mutum ɗari mun ba da makamin da za a kashe mutum dubu ai kaga wannan Gaskiya.
mafsada ta, ta, ta fi girma ba za a yi shi ba Ƙwarai.
to nan ana nufin abin da yake nishin makasu da shari'a abin da yanzu ba banna bane Mm.
amma zuwa gaba zai koma banna na'am to kaga wannan shari'a ta hankalta maka a yi shi kwarai kuka tunda in yanzu akwai amfani zuwa gaba banna zai zama Ah, kwarai.
malamai sun buga misali ga mutanen da suka yi wato taswiri na mutanen annabi nuhu waɗannan mutane waɗanda suwa da ya da ya da nasra wanda kaga har cikin laraba sai da an ka samu su kuma kada an ka samu waɗannan suna don ba karo ne maganganun suka ci ba Mm.
Eh, lokacin da waɗ- waɗannan mutane suka mutu mutane ne na gari suna akan mi kan addini akan addini sai an ka ce to bari mu yi abin da za mu tuna da su sai ya zama to kaga a zahiri tunawa da mutane na gari zai sa ayi mi?
ai aiki na ai aiki na gari to amma daga baya bayan waɗancan mutane suka mutu sai aka aza alloli ne aka bauta musu kaga lokacin da aka yi abin yana da amfani amma can zuwa gaba ya koma mi banna banna to in an ka fahimci haka za a hana wannan abin Mm, kwarai eh wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alheri malam amin al masalih min haythu ta'alluquha bil aws- bil awsaf to min haisu ta'alluqiha bil awsaf masalih in ta zo da wasu- da da sifa shari'a tana kallon abu uku Mhm.
akwai wasfu wanda mun ka kawo wanda shari'a No.
Ta- أوصاف المقصودة للشرع lishari'a misali Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da cewa maye ya zamanto dalilin da yasa aka haramta مهم.
na'am نبي أوصاف غير المقصودة للشارع akwai abubuwan da Allah ya bar su bai bai hankalta musu ba ina fata an fahimce ni misali yanzu kamar yadda muka zo muka ce Allah ya bada eh, misalin cewa wanda ya yi eh, kashe abin eh, abin nan abin eh, farauta Mm.
da waccan ayawar da take zancen rantsuwa an ka bada zabi to sai suna cewa a'a in mawadaci na a bashi kaza in kuma talakana a bashi kaza a bashi hukunci kaza to kaga shari'a bata zo ita tace a zaben musu ba amma kai kana kan zo ka ɗibi sifa ta mawadaci da ta wani mai kuɗi da ta wani wani karar da basu to wannan ausafukin ba a hankalta musu eh المقاصد باعتبار أثرها to na ana kallon bi- abin da take haifarsuwa tasirin da take yi نعم ضروريات ال- الحجيات jari fi Na'am.
makan fi makarimil akhlaq to kenan malamai sun kasa su guda uku Mhm.
akwai abin da ke cewa ad-daruriyat Mhm.
jam'i ne na ad-daruri ba ad-darura ba jam'i na ad-darura ad-darurat Mhm.
ad-daruriyat Mhm.
to sannan kuma alhajiyat alhajiyat waɗanda suke eh, b- kamar bukatoci Mhm.
at-tahsinat ko at-tatmimat Mhm.
abubuwan da rayuwa take tafiya da su to na- malamai sun karkasa wannan saboda ganin hukunci na shari'a akan tabbatuwarsa akan waɗannan abubuwa bari mu ba da misali su ad-daruriyat guda biyar ne ko guda shida zance mafi inganci guda shida ne Mhm, mhm, na farko maqasid shari'a na ad-daruriyat shine a kiyaye su mhm, mhm.
hifzuddin a kiyaye addini sai an kace duk wanda ya yi ridda aini a kashe shi man baddala dinahu faqtuluhu wanda duk ya canza addinin sana ana nufin addinin musulunci Mhm.
dan kirista dan ya shiga cikin yahudanci babu ruwan murshi Haka shi yahudi ya shiga cikin kiristanci wannan sha'anin sa ne an baka shiga musulunci to me yasa shari'a ta ce a kiyaye addini saboda addini ba abin wasa bane Mm, gaskiya Allah- don mai ahalin kitabi sun faɗa cewa kuna iya shiga addini da safe da marece ku fita don saboda da yawan musulmi ma suna yawa su waɗanda ba su gane addini ba su dawo su bi ku wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum kaga sun ce a shiga da safe a fita da marece kaga ba a shiga ba to ya an ka bar addini kamar kofar gidan karuwai ko wanda ya ga dama ya shiga wanda ya ga dama shi fita sai ai wasa da addini Kwarai.
To, kuma sai an shar'anta jihadi don mi, don a kare addini. Ka ba da ranka da dukiyarka, har ma 'ya'yanka su shiga ciki, har ƙasarka ba, don ka kare addininka.
Gaskiya.
Domin in baka da addini ka halaka.
Babu.
To sai kuma hifzu wato annafs, bayan an kiyaye addini sai a kiyaye rayuwa. Shi yasa Allah ya shar'anta kisasi. An gane ko?
Na'am.
Walakum fil qisasi hayatun. Allah ce ayi kisasi don saboda rayuwa abu ce mai mai- mai mai daraja.
Mhm.
abu na uku sai dukiya Allah ce a kiyaye dukiya shi yasa wanda ya saci dukiya in ta kai rubu dinar sharuɗa sun cika za a yanke masa hannu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma to sannan kuma hifdul aql a kiyaye hankali shi yasa wanda ya shagiya ya bata hankalinsa shina iya cewa shi adda jikinsa ya ji ya shagiya sai an ka ce a'a ban- bata hankalinka da kai zaka taba ka taba haƙƙin Allah kuma zaka je kai ma mutane ta'addanci don haka bari ai ma bulala 80 Kwarai.
saboda waɗanda ba su gane dalilin da yasa ake haramta giya ba su kansu turawa sun ƙi yarda a haramta giya saboda su ke yin ta su ba 'yan Afirka.
Mm.
Kaga eh, shu- firaministan ƙasar Belgic na lokacin mulkin mallaka da ya tara eh, malaman kiristanci da za su zo su tallata addinin kiristanci a Afirka. Sai ce musu to, idan kuka je ku yi hattara da tattalin arzikinmu, kak ku ce musu giya haramunta.
ya ce mu Eh, amma ku ce burkutu haramun ce.
inna saboda burkutu dan Afirka ke yin ta Eh, kwarai.
amma an ka ce eh, giya ba haramta ba kaga su sai su samu kuɗi shi yasa duk sun san giya tana samun maye kuma tana hana hatta da cikin shari'o'in su in ta saka maye ma eh, ba a barin ka eh, kai tuka mota
su kansu su kansu sai a to sai ma an ba su ka'idodi yan sanda da an ga mota tana ra- rawa da mutum sai a tsaida shi sai a duba a gani bacci yake yi ko ko sha sha yayi idan sha yayi sai su ce mai daga kafa ka daya ka san wanda ya sha giya ya fara maye bai iya daga kafa daya ya faɗo yake yi. kuma gane ba to akwai shari'a ta hukumtar da wanda ya sha giya ya tuka mota to saboda suna tatsan makudan miliyoyi shi yasa ba su haramta ba amma sai suka haramta waɗansu abubuwa masu sawan maye ina fata an fahimce ni Kwarai.
to kaga ita ko shari'a musulunci ba tana kallon kudaden da ake samu bane tana kallon zaka cutar da hankalinka kuma ka cutar da al'umma bayan hankalinka ya gushi shi yasa aka ce ai maka buloli akan abin da ka aikata ai mal na yana kum nan ka kan haka dan mutum ya sha giya bai da shari'a ko Eh, amma eh.
in mutum ya sha kwaya ana iya mai shi shari'a ne nake cewa ai turawan na suka shar'anta wannan kasashen mu saboda su za su rinka kwasa kudaden subhana eh ai makudan biliyoyi ake samu akan ta eh saboda tattalin arzikin kasa ya zamanto nasu ne subhanallah Mm.
Allah ya sauke an gane ko Mhm.
to kaga idan mutum ya sha giya za a yi mai bulala nawa arba'in ko Mhm.
arba'in ko duk da yake akwai waɗanda suna ganin ana iya masa bulala eh, tamanin tun da zai iya yin ƙarya ya yi kasafi ko abin da ya kamata ka amma zance dai wanda malamai suka rinja shine bulala arba'in tun da suna su ya tabbatas to kaga ashe shari'a ta ce a kiyaye mai a kiyaye hankali to sai abu na hudu cikin abdaruriyat shine za a na biyar kenan za a kiyaye al'ird mutunci shi yasa idan ka jefi mutum da zina kuma an san ba mazinaci bane to za a yi maka bulala nawa tamam ثمانين والذين يرمون المحصنات ثم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة kaga nan Qur'ani ya kawo namiji in ya jefi mace malamai suka ce babu bambanci da mace ta jefi mace namiji ya jefi namiji ko mace ta jefi namiji ko namiji ya jefi mace da zina idan dai afifi na wanda an san ba ba aikin sa bane to za a yi masa bulala 80 to dan me an kai wannan ai don a kare mutumci Kwarai.
kenan sai zama to duk abin da zai kai mu ga kare mutumcin mu to ya kamata a ce mun yi shi Kwarai.
to sai abu na shidda shine kare annasab shi yasa Allah ya hana zina yace wala taqrabu zina kuma ya anka aikata anka ce ai bulala 100 azzani to wazzani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda in bawa ne da baiwa ai musu bulala 50 50 in kuma sun taba aure namiji na ya taba aure ko bawa ko da to kuma sai a kare da shi duk da yake shi bawa suna ganin in an sifa ta rajimu ta kama kan shi shin za a kashe shi tunda ya taba yin aure an gari koko baka tunda in an kalli kasancewa shi dan adam sai a masa hukunci an kalli kasancewa shi dukiya sai a ce to ba za a kashe shi ba dan za a kashe wani dukiyar za a lalata wani dukiyar sa wallahu alam duk da yake malamai sun yi hankalta mu cewa za a kashe shi
malan al-maqasidi wa alaqatuha bi usul fiqi wa qawaid al-fiqhiyya na'am to al-maqasid ilmin maqasid sharia an gane ko yana da alaka yanzu mun kare da alaka shi da hanyoyin da ake fitar da illa an gane ko to yanzu mun kawo alaka shi da qawaid guda biyar da aka gina shari'a da su na'am kenan shine qawaid bi usul fiqh ko Na'am.
qawaid al-fiqh yawa qawaidul fiqh da qawaidul usul na'am usuliya na'am mu was- mu ci gaba ko na'am na shine alaqatul maqasid bil adilla bil adilla na ana nufin dalilai na shari'a kenan yanzu nan mun zo muna son mu gane maqasidu shari'a a cikin dalilai tunda ilmu usulul fiqh yana da dilalat al alfaz yana da kuma wato al adilla an naqliya to yanzu cikin adilla an naqliya za mu shiga ta yawwa maqsid al-qur'an al-karim to alqur'ani mai girma shi ilmul maqasidi yana da alaka da alqur'ani ko bai da alaka da qur'ani to alqur'ani shine ai asalin tafiya kwarai ku shine to ƙur'anin karan kansa ya faɗi ai wasu dalilan da yasa aka shar'anta hukumce hukumci Ƙwarai, ƙwarai.
ko ba haka ba Allah ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun kaga Qur'ani ya faɗi cewa ga dalilin da yasa aka aka umurce mu da waɗannan ababe aka hana mu da waɗansu saboda mu wa'aztu Ƙwarai.
ashe ko akwai ilmul maqasid a cikin alqur'ani kwarai ku Na'am.
ta'lil al-ahkam fil qur'an ta'lilul ahkam fil qur'ani qur'ani yazo ya ta'lilin hukunci gashi nan mun kawo shi al-amsalati fi zalika To yanzu za mu zo mu- misallan shine mun ka basuwa Allah ya ce yayi umarni da kaza da kaza da kaza da kaza dan saboda la'allakum tazakkaru da dan ku wa'astu.
to abu na biyu ba kina alaqatul maqasid bis sunnah To kafin mu shiga ciki shi kanshi karan kanshi Qur'anin an faɗi dalilan da suka sa aka saukar da shi.
iko Allah Kungurungum kenan.
mm kwarai ku to sai Allah subhanahu wataala ya bayyana su Allah ya sabkar da alqur'ani dan saboda mu shirya kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna Allah ya saukar da alqur'ani da wanda ya bace ya dawo wa kazalika nufassilu alayati wa la'allahum yarji'una Allah ya sabkar da alqur'ani dan saboda ayi tadabburin sa ka gane ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya sabkar da alqur'ani dan ayi hukunci da shi kazali wato eh, inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah Allah ya sabkar da alqur'ani dan a bayyana shi lafuzzan shi da ma'anonin shi saboda al'umma su shiriya wato وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله يا سبكد القرآن دون سبودا أتبت التوحيد أيسد ساقنسا واتو هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله يا سبكد القرآن دون أفتد دمتاني دون تكين دفن كافر da shirka da sabon Allah zuwa ga hasken imani da ibada da ɗabi'o'i na gari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya sabkar da alqur'ani dan a karanta shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila Allah ya sabkar da alqur'ani dan a karanta shi kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman da sauran dalilai waɗanda suna cikin alqur'ani waɗanda za a yi istinbatin su wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagh dan ayi gargadi da shi fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda an sabkar da alqur'ani dan ya sauƙaƙa ma mutane rayuwa ba dan wahala ba taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ayoyi daban-daban suna nan mun ba da misali ne kan maqasid shari'a a cikin inzalul qur'anil karim wallahu a'lam Allah ya saka da alheri karkashin wannan malan alaqatul ma- maqasid bi- bis sunna shine al maqsad al amma To, al-maqsadul am ita sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Me yasa an ka shar'anta muna ita? Kungurungum tunda ita sunna af'alun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa aqwalihi wa taqriratihi. To me yasa ita sunna gaba ɗaya da faɗarsa da aikinsa da komi an ka ce an shar'anta muna mu yi?
gashi nan gashi nan al-maqasid fi aqwalin nabi sallallahu to kahin mu zo maqasid da maqasid kin da af'al da taqrirat mu yake hada su saboda mi saboda ai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir an ce mu koyi da annabi ga wanda son ya tsira lahira ashe in baka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka son ka tsira lahira ina fata an fahimce ni ita sunnan nan kuma ta zo don ta bayyana mu ne da zamu bauta ma Allah mu san fassara alqur'ani mu fahimci kuma addini da kyau wato wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim aikin manzo ya bayyana to in ko ya bayyana za a ci nasara to dan haka ashe ita sunna kungurungum an sanya ta ne don ai koyi da ita taw wanga kungurungum kenan sai mu je wajen tafsiri taw al-maqasid fi at-taqrir taqrir ne farko ko af'al
mun abin gashi al-maqasid fil aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam mufara da al-aqwal maqasid cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari an gane ko na Abu Bakra manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yaqdiyanna hakamun bayna ithnaini wa huwa ghadban kada ɗayan ku yayi hukunci ko mai hukunci yayi hukunci tsakanin mutum biyu wa huwa ghadban alhali yana cikin fushi to sai malamai suka ce ba hushi ne ɗaya ake nufi ba nan maksad na shari'a shine duk abin da zai hana ka yi hukunci duk abin da zai hana ka yi hukunci to ya shiga ciki to nan ba an faɗi hushi ba to idan kana jin yunwa mai yawa fa jaw'an shi ma kaga akwai matsala to madalla idan kuma mutum yana cikin farin ciki mai tsanani shi ma akwai matsala.
To idan mutum yana jin kashi.
Shi ma matsala ce.
To kaga ashe abin da ake son a ce maksar na shari'a ba wai gazbarikin na ba ana ruhin hushin kawai. A'a dukkan mushawishatul fikriya. Ababen da ke hana hankali shi aiki su ne ake nufi. To sai malamai suka isa baɗin wannan maksar a ƙarƙashin wannan. Ina fata an fahimci nan ga fi aqwalin nabi sallallahu alaihi wa sallam.
Na biyu al-maqsad fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallam.
almaqsad fi af'alin nabi sallallahu alaihi wa sallam yasa aka ce ai koyi da wato ayyukansa ayyukansa saboda ai koyi da shi hadisi na Malik bin al-Huwairis duk da yake nan mas'alar tana buƙatar dan bayani ayyukan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam suna da hali guda uku abu na farko aikin da yayi wanda shari'a ta zo karara na shari'a ne to wannan wajibi ne ai koyi da manzo cikin shi sai aikin da yayi a matsayin shi na dan adam misali ya shace kai to kaga wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ba ba ba ba abu ne wanda ke da alaka da shari'a kai tsaye sai abin da kuma yana ɗaukar wannan yana ɗaukar wannan an kasa ganewa shin wannan matsayin shari'a shike bai keɓanta da manzo ba ba wato ko ya keɓanta da shi in mun samu dalilin da ya keɓantar da mu to shikenan in mun samu dalilin da yace ba a samu dalili ba to duka mun shiga ciki to kenan abin da yayi a matsayin shari'a ya shafe mu sai an samu abin da ya fitar da mu abin da yayi a matsayin sa na dan adam yayi gyatsa wannan gyatsa ba sai an dauke hukuncin shari'a ba nan gyatsa abu ne wanda ya shi a matsayin shi na dan adam to idan kuma ya kasance yana daukar guda biyu an rasa inda za a saka shi sai malamai suka ce to abin da ya fi a dauke shi matsayin shari'a domin mi domin an turo shi ne don mu yi aiki da abin da ya aikata don haka kenan idan muka gane wannan ba mu da dalili da tabbatar da cewa ya yi shi a shar'anci ba mu dalilin da ya tabbatar da cewa ya yi shi a matsayin shi na shari'a ta dan adam to sai mu yi aiki da shi a matsayin shari'a don shi ne an mafi zama lafiya lau gare mu ranar tashin alkiyama ina fata an fahimci ni to misalin ayyukan shi da shari'a ta zo da su kuma yadda ake fitar da maqasid kaga yake cewa hadisi na Malik bin al-Huwairith wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da nake sallah kaga maqsad ashe na ayyukan manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ai koyi da shi shi kadai na wanda Allah ya bada izinin duk abin da yayi in dai a shar'ance na to ai koyi da shi kaga yadda yake shiga dush aka ce a faɗi irin abin da yake faɗa kuma a shiga da kafar hagu a fito da kafar dama yadda yake dukawa ya kashi duk abin da yayi an kace ai koyi da shi babu wanda adda wannan kaga duk wanda an kace ai koyi da shi wanda yake shiga cikin dush kaga sai ce kai kakku ba da labarin yadda ka shiga cikin dushewa saboda ba a sabin da yake afkuwa ba Allah ya kyauta amin amin na'am abu na uku al-maqasid fi taqrir na'am fi taqriratun nabi sallallahu alaihi wasallam nan ma taqriratun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya bari an gane ko to idan ya san ana yin abu bai hana shi ba ya nuna abin mai mini mai kyau ne to sai ya zama to za a yi aiki da shi musamman da yawa daga cikin al'adodi da ɗabi'o'i na gari na jarumta na amana na wasu abubuwa waɗanda ƙur'ani kafin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo kafin ya zo ya iske su kuma waɗannan ba a taɓa su ba Mm.
ina fata an fahimci Na'am.
taqrirun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am Allah ya saka da alheri malam alaqatul maqasid bil ijma bil ijma' Mm.
to menene ijma'i na'am ta'rif al ijma kenan yawa ijma'i shine abin da mun ka kawo Mm, gashi.
ko ba haka ba Mhm.
ijma'i shine abin da mun ka kawo ittifaqin al'umma ta mujtahid malamai mujtahidai na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan mutuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to hujjarsa kuma mun kawo Imam Shafi'i da sauran malamai sun kawo hujjoji kuma mun kawo eh, misalin shi ne eh, abin da- abin da yasa shari'a ta ce abin shi domin a lokacin da ba mu samu eh, nafsi ba cikin alkur'ani ko sunna to zai mu koma mai ijma'i domin shi ijma'i abu ne wanda shari'a ta yi umarni da abin shi in babu shi mutane za su warwatsi Gaskiya.
to kaga maqsad na shari'a kenan kuma muka bada misalin abin da malamai suka yi ijma'i akan sa na cewa mace aikin haji ba ta yin aski Mhm.
idan haka bayani ya gabata akan wannan wallahu Allah ya a'lam saka da alheri amin al maqsudu man i'tabar al ijma min itibaril ijma Mm.
me yasa aka ce ayi ijtima'i ai ijma'i Mhm.
saboda ya zamanto hujja Mhm.
an gane ko saboda ayi aiki da shi Mhm.
eh
abu na gaba amsalatul maqasid fil ijma na'am mun kawo misali kan eh, eh, ijma'in malamai akan mace wajen aikin haji Mhm.
ba tayan aski Mhm.
sai dai ta dan rage na'am Mu ci gaba ko Mm.
alaqatul maqasid bil qiyas to ilimin qiyasi alaƙar shi da shari'a Mhm. na farko dai ta'rif al qiyas to alqiyas kamar abu ne wanda yake nufin at-taqdir Mhm.
dama daga ƙasa ne sun ka ce ya ƙasu ko ya ƙusu ko ya ƙisu Mhm.
shine wato eh, idan ka daidaita abu ka kaddara abu to shi kuma kiyasin nan mun yi bayanin sa a cikin usulul fiqh wanda ba sai mun Mm, kwarai ko shi ma.
yawaita ba amma shi na da rukunne guda hudu Mhm.
mun ka ce a samu al aslu asali wanda za a kiyasin da shi Mhm.
al far'u reshe wanda za a hadawa da asali Mm.
sai al illa illa da tasa za a hadawa sai al hukmu hukuncin da za a yi Kwarai.
shi kiyasi malamai sun kasa shi kas- kashe kaso gida uku kiyasu shabahi shine wanda zaka yin kiyasin ababin da sun kai kamanceceniya mun kawo bawa yana kamanceceniya da kuɗi yana kamanceceniya da ɗan adam Mhm.
sai akwai abin da suke kira qiyasu dilala ko qiyasul illa shine za a kalli illa illa yanzu misali mu ce giya tana sa maye to abin da yasa aka haramta ta wato saboda tana sa maye dan haka burkutu tana sa maye ko ba haka ba dan haka an haramta giya saboda tana sa an mu haramta burkutu saboda illar da akwai cin giya akwai ta cikin ta hukuncin su dukkan shi shine haramun Mm.
to sai kuma akwai abin da suke kira al-qiyasul murakkab Mhm.
al-murakkab ya kasu gida biyu akwai murakkabul asl akwai murakkabul wasf Mhm.
in an ce murakkabul asli shine cewa malamai su yi ittifaki akan hukunci an gane ko amma su yi saɓani akan illa yanzu misali riba a cikin abinci waɗansu malamai sun ce illa da tasa an ka hana riba a cikin abinci shine a ta'amu ɗanɗano Mhm.
wasu kuma suka ce a'a abin da yasa aka hana ta shine wato alkailu awo Mhm.
saboda ana auna wasu suka ce a al-iqtiyat wal iddikhar shine sai abin da ya zama to al-iqtiyat ana ɗauka shi matsayin abincin yau da gobe al-iddikhar kuma ana ajiye shi to kaga dukkan sun yi ittifaqin riba haramci amma sai suka yi sabani a cikin illa Mm.
ban sani ba ko mun Eh, fahimta kwarai ko.
to sai kuma akwai murakkabul wasfi shine su yi ittifaqi akan asali sai dai hujjar da wancan ya kawo wanga shi sabani akan waccan hujja Mm.
ba cikin wato illa ba wasfu na illa din yanzu misali mutum ne yace yana da mata in ne armi wance to mata ta tasa ku ko ba haka ba Mhm.
to kaga dukkan malamai sun ittifaqin wannan saki babu shi domin in ya aure waccan matar shi bata saku ba mi addalili imamu malik rahmatullahi alai mi ya tafi cewa sai ya ce matar wancan bata saku ba domin ya yi saki wurin da ba a saki Mm.
wato almahallu ghairu qabil lil hukm inda yayi sakin nan ai ba inda aka saki bane domin ba hukuncin bai kai gare ta Mm, kwarai.
su ko waɗancan eh, sauran malamai sai suka saba mai suka ce a'a lissa bata saku ba amma dalili saboda yayi tanjizu talaq ya wato tanjizu shine abin da ake cewa ratayawa an gane ko ya rataya ya jingina sakin mace da auren da auren waccan wadda ita ko ajnabiya ce ita ko ajnabiya ba a ta'liqit talaq wato ba a ta'liqit talaq akan ta don saboda bi don saboda ita kanta ba ta sakuwa balle ma a ce an sake ta ina fata an fice balle a ce an sake wata saboda ita eh wanda kuma akwai mas'ala ta cewa in na aure wance ta saku wadansu malamai suka tafi cewa ai tana sakuwa gare shi saboda da ya ce in ya aure ta wadansu malamai dai sun karin da cewa babu zancin ta saku tun da bai ma aure ta ba balle ma a yi zancen saki eh da mas'aloli ne waɗanda ya kamata a ce ɗalibai sun fahimce su sun kafa hujja da ayat da ke cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga Allah ce in kun ka aure mata sannan kuka sake su kenan ko in baka aure ta ba zancen sakin ta ya zan lagau ya zan wato abu ne wanda babu shi
Allah ya saka da alheri malam malam da yake an ba da misali na maqasid shari'a to kiyasi kiyasi yanzu misalin da zamu bayar idan mun ka fahimci cewa kiyasi shari'a ta yadda da shi to shi ke sawa duk wani mas'ala wadda mun ka samu babu tana faruwa sai mu fitar da hukunci akan ta sabanin zahiriya zai taimaka mana kusa cikin makasidin shari'a kaga sai mu haramta burkutu mu haramta mai kwazaniya mu haramta wuski ashe ana son mu yi amfani ne kamar addinin musulunci ya zamanto wato amfanin kiyasi yana nuna shari'a ta musulunci salihatun likulli zamanin wa makan ta dace da kowane zamani ta dace da kowane wuri ina fata an fahimce ni tunda in babu kiyasi da yawan abubuwa sai mu ce ba za mu iya samun hukuncin su ba yawa to da haka kiyasi abu ne mai muhimmanci kuma shari'a ta yarda da shi na'am Allah ya saka da alheri malam alaqatul maqasidi bi saddiz zara'i to saddu zara'i ya an ce saddu zara'i mun ka ce saddu shine toshewa an gane ko az-zara'i mun yi batun shi jam'i ne na zari'a an gane ko shine al-wasila to me ake nufi da wato saddu zara'i a abin nan a usuliyance malaman usul fiqh me suke nufi da shi malaman usul fiqh abin da suke nufi da saddu dhara'i shine suna nufin cewa man'ul ja'iz li'annahu yajurru yajurru ila ghairi al-ja'iz abu ne ya halatta amma saboda yana kai mutum ga abin da bai halatta ba to sai hana shi mun ba taɓawa da misali cikin saddu dhara'i cikin usulul fiqh zagen alloli na gumaka abu ne wanda ke yana da kyau amma in zai sa a zagi Allah muka ce Allah ya hana wannan wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm ko ba haka nan bane to kaga wannan shine saddu dhara'i amma malamai sun karkasa su ban sani ba ko akwai aqsamul shi abun ga saddu dhara'i shina da kashe-kashe malam ko kuma malamai sun yi masa kashe-kashe kashe-kashe dai na farko akwai az-zara'i waɗanda dole na a toshe su kamar yanzu wannan bayani da mun kai in kace zaka zagi allolin su za zagi Allah to kaga wannan shari'a ta yi wajibi a kami to akwai zara'ikin da kuma shari'a bata hana su ba kamar yadda muka kawo zancen mata da maza a hana su zama cikin gari guda don ka ayi rawa ayi zina kaga shari'a bata ta san da bandar za ta afkuwa amma bata hana su ba sai kuma akwai zari'a wadda ita tana ɗaukar wasu malamai suka cewa a'a tana daga cikin saddu zara'i wadda kamata a toshe wasu ga bai dace a toshe ta ba to nan ne malamai suke yin sabani waɗancan guda biyu babu wani sabani wajen aiki da su waɗancan kuma su suke da alaka da maqasid shari'a za a tsaya a diba a gani in maslaha ta fi girma sai a bar su in kuma mafsada ta fi girma sai a toshe ta
Allah ya saka da alheri malam hujjiyatu saddu zara'i ga tunan mun kawo aya wala taqrabu zina kakku kusanci zina ba a ce kakku zina ba wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah kakku zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah ko ko kakku zabi kakku zagi allolin waɗanda suke bauta ma wani Allah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm sai su zagi Allah ba tare da sani ba sai abin gashi masalihul mursala muna buƙatar ta'arifin ta malam to al-maslaha da al-masalih kama ana nufin maslaha almursala wadda shari'a ta sake ta ina fata an fahimce ni to asalin maslaha shine jalbu annafa a jawo amfani to almursala kuma wadda an sake ta ba a samu nassin da ya ce wannan za a yi ba ko a bai to su ake kira almasalihul mursala an gane ko to su waɗannan masalih din malamai sun yi bayanin sharuɗan aiki da maslaha mursala na farko ya zamanto tana shiga ƙarƙashin nassoshi waɗanda suka zo misali waf'alul khaira ko aikata alkhairi to na biyu kuma kai ya zamanto ta ci karo da wani nassi ita maslaha an gane ko sharuɗin aiki da ita maslahal mursala sannan kuma abu na uku kai ya zamanto wannan maslaha an gane ko zuwa gaba in aiki aiki da ita za ta jawo banna ina fata an fahimci ni Na'am.
kenan kaga ita maslaha kin nan ba wai mas- malamai sun ce a sake ta bane kawai a'a za a yi aiki da waɗansu sharuɗa waɗanda suke nuna cewa ya kamata a yi aiki da ita a cikin musulmi amma da dalilai kar ta saba manasoshi na shari'a za ta shiga ƙarƙashin wani nasi babba wa fa'alul khairi ko aikata alkhairi do aiki na alkhairi ya shiga ciki sannan kuma bata saba ma eh bata saba ma wani nafsi ba wanda in mun ka duba zamu iske cewa wata maslaha ta saba ma nafsi kamar yanzu waɗanda za su iya cewa to ai a daina noman hatsi saboda ana yin burkutu da su kaga wannan ya saba ma nafsi ya saba ma eh, abincin mutane da Allah subhanahu wataala ke nuna ci tunda yunwa in an ka barta za ta za ta za ta halaka mu Kwarai, kwarai.
to sannan kuma idan muka duba ya zamanto wannan ba za ta kai ba zuwa ga wata ɓanna can zuwa gaba Mm.
wadda ba a san yadda za a yi da ita ba sai ga kamar yanzu an ga amfanin shi amma zuwa gaba abin kuma ba zai kawo Kwarai.
eh, alkhairi ba Kwarai.
ina fata an fahimci Kwarai ko.
Mm.
To malam abin gashi masalihul mursala tana da kashe-kashe ko kuma a babu wani kashe-kashe gare ta.
eh to tana da kashe-kashe daban-daban eh, maslahar da shari'a eh, wato misali maslahar da shari'a ta yadda da ita maslahar da shari'a ta watsar da ita Mhm.
da maslahar da take tsaka-tsakiya to wadda take tsaka-tsakiya ita ce wadda ba a samu nassi ya ko ya ce ayi ba ko bai ce ayi ba Mm.
to tana da kashe-kashe da yawa ita za ta taimaka muna mu yi amfani da salula wajen makasu da shari'a ba mu cewa salula haramci babu nassin da ya haramta babu nassin da ya halatta shiga jirgin sama maslaha mursala ce Mhm.
yin kuɗi buga kuɗi maslaha mursala ce Mhm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
Eh, yin ababe daban-daban waɗanda a can wancan lokaci babu su to cikin maslaha mursala za mu saka su Mhm.
saboda in ba haka ba sai mu zamanto mun liki mu ce aiki kaza bid'a ne sai zamanto a yanzu sai mu ce aiki da salula bid'a ne an kasance to zamanin sa ba ai babu babu abin ga sai a ce wannan maslaha mursala ce yanzu gashi nan salulan nan ana wa'azi saman ta a tura ana abun ga tana amfanin musulmai in ka zo ka ce bid'a ce to kenan musulmi su dena aiki da salula Ya, Sai alkhairai da ka gani makwabcin mu.
to in ka ce haka nan kafirai su suka yi makamai na zamani musulmi duk su ajiye makamman zamani su je su dauko kwari da baka da takobi ai yaki tsakanin su da kafirai Malam, tun- ko- ko tuwayen a'a.
ko sutura To, da wutar lantarki kai aiki ya zo babba tsarin kenan babba Mm, kwarai ko.
to Allah ya kyauta Amin.
Mm.
Malam hujjatul masalihul mursala.
to mi a hujja al masalihul mursala Mhm.
ya kamata a ce an san dalili sai malamai suka ce duk abinda yake amfani ne shari'a ta yadda da shi duk abin da yake cuta ne shari'a ba ta yadda da shi ba to tun da haka ne kenan shari'a kuma ta zo dan amfanin al'umma kenan duk abin da bata hana shi ba yana zamantowa mai amfani Mm.
ina fata an fahimci ni eh don Allah ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya halitta duk abin da ke bisa doron kasa don ku Kwarai.
kenan duk abin da ba zai cutar da ku ba don ku an kalice shi Kwarai.
Mm.
Allah ya saka da alheri. Malam al-maqasid fiha.
na'am Yana al-maqasid shari'a fiha.
fil mar- fi fil masalih al mursala Masalih.
shine mun ka ce yanzu misali in ka duba ababin da muke amfani da su Mm.
ababin da muke amfani da su Eh, shine haka.
masalih al mursala Mm, mm, mm.
eh, gidan rediyo mota jirgin sama salula Mm.
eh, lantarki makamai sutura tv internet Duk dai abin in da ka an ce baka aiki da masalih al mursala duk zaka aje waɗannan Kwarai ko.
Mm.
Kaga an samu matsala Ah, kenan.
dan haka ba maksad ne na shari'a ba ka zo ka ce amfani da salula bid'a ne. Mm.
Allah ya saka da alheri.
amin amin Al-maqasid fi shar'i man qablana.
To, shar'u man qablana ana nufin shari'a waɗanda suka gabace mu.
Mm, Dama muna son ta'arifin ta.
To, shi shar'u man qablana shine wani abu wanda ya zo cikin Alƙur'ani, Mhm.
wanda Allah ya ba mu labari, amma kuma yana da hali guda uku.
Mhm.
Na farko, abinda an wajabta musu, kuma an kace an wajabta muna, kamar kisa.
Mhm.
idan mutum ya kisa za a kashe shi Allah ya faɗa cikin attaura wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wanda ya kashe a kashe mu ma cikin namu alqur'ani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl Mm.
an wajabta muku yin kisasi to kaga wanga babu sabani a wajen malamai Kwarai.
na biyu abinda can cikin shari'a su akwai shi amma an kace an dauke muna shi yasa yazo a cikin suratul a'raf wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya dauke musu wasu nauyi waɗanda suke akan su Mhm.
magana ta ƙare to sai abin da shari'a bata ce ba ta ba mu labarin shi amma kuma shim bata ce muna ta shafe shi ba kuma bata ce muna mu yi aiki da shi ba Ta yi shiru.
ta yi ta yi shiru to wannan shi ake kira shar'u man qablana wanda an kai sabani a kansa Mm.
to da yawa daga cikin malamai suka ce lalle tabbas aiki da shar'u man qablana abu ne wanda yake ya dace tunda Allah da ya bada labarin shi bai ce bai da kyau ba kenan ya nuna duk abin da an ka bamu labari ya kamata mu dauki wa'azi gare shi dama yan abu na da kyau Allah ce ko koyi koyi koyi da waɗanda su masu imani annabawa da da mutane na gari waɗanda kuma suka yi mummuna aiki Allah ce a'a ka koyi irin nasu ko halaka ko ba haka ba to misali bari mu bada misali saboda ka san in ba misali an ka bayar ba abin na farko dai Allah ya faɗi cewa mu ɗauki izina ga labarin annabawa laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab kafirai kuma Allah ya ce mu ɗauki misalai daga gare su musamman mutanen Makka da suke shudewa a gidajen Annabi Lut Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil laili afala taqilun kaga kuna wucewa da da asuba kuma da daddare kuna ganin gidajen su yadda an kalkar da su shin ba ku hankalta kenan ku ya kamata a ce ku gane cewa in ba ku tuba ba azabar da ta shafe su saboda kafircin su za ta shafe to mun kare da wannan to sai mu zo cikin amsila zaka iske akwai ababe da dama maslahal mursala wato shar'u man qabla na ya bamu daman mu yi aiki da ita misali shin ya halatta sadakin mace ya zamanto ba kuɗi bane
tunda ya gabata.
Ya gabata. Annabi Musa ya yi kiyo shekara takwas ko goma an ka bashi aure. Sai suka ce to tun da in mun yarda shar'u man qablana kuma Allah bai ce wannan aiki da ya bai da kyau ba ko ya shafe shi to ya halatta mutum ya zo maka ya ce maka to wani kai min aiki ka gina mini gida in magini kake ko kai min aiki ko ka nome min gona ta na baka auren yata. Shikenan suka ce ya halatta. In dai ujira kaya za a baka kuma wannan da nuna cewa kidan sadaki ba sai dukiya ba. mun fahimci wannan ko kuma mu ce mace take da gona ta ce maka to zo ka nome min in kan nome min gona ta shikenan a daura aure magana ta kare qala inni uridu an unki haka ihdabda tayya hataini ala an tajurani samaniya hijaz daga ciki suka ce to wannan yake nuna ana aiki da karina an gane ko saboda annabi yusuf abin da yasa aka gano cewa ba shine ya neme ta ba saboda rigarsa ta tsage ami ta gaba ita abin nan an ce in kuma ta baya ne ita ce ta neme shi kuma Qur'ani ya kawo wannan za mu yi aiki da shi wannan yake nuna za a yin ja'ala ka ce duk wanda ya kawo mini raƙumi na ya bace duk wanda ya kawo shi zan bashi jika ɗari babu laifi annabi Yusufa ya ce mutanen da aka tura wajen binciken ma'auninsa wali man ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im to ta nan zaka yi ta samun shar'u man qablana ababen da Qur'ani ya faɗa da waɗanda ma za a yi istinbati a karkashin su waɗanda ba su saba manasi ba suna da yawa to kaga ashe shar'u man qablana zai taimaka muna yana da alaka da maqasidu shari'a saboda koyi da mutane na gari abu ne wanda an yarda da shi kuma yikin koyi da mutane wanda ba na gari ba abu ne wanda shari'a ta yarda da shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin wannan tunda daga ciki an ba mu hujjiyati shar'u man qablana kinan kawai za mu tsallaka zuwa maqasidil wal istihlah wal istihab wal istishab na'am to al istishab shine ina ganin yalla zai zo mana na karshe al maqasid wal istishab haka ne shi al-istishab shine ya kasu gida uku akwai abin da suke kira istishabu wato ad-dalil akwai kuma istishab al-adilla sannan kuma akwai al-istishab al-istishab wanda suke kira istishabul ijma waɗannan guda biyu an yi ittifaki akan su guda ne ba an kai sabani istishabul adilla abi dalili abi dalili abi dalili sai in an samu sabanin shi aya ta zo ta ce ku yi wani aiki to shikenan za a ci gaba da yi ba a cewa aikin ta an rage shi ko ko an shafe ta sai an samu dalilin da ya shafe wanda aya ta zo ta ce dukkan mutane su yi kaza ba mu fitar da wani sai in mun samu dalili to wannan shine istihabul adilla to sannan kuma akwai istishab na wato abin nan da suke kira wato al-asl al-asl shine asali akan abu yanzu asalin dan adam ba abin shi ko dala asalin ababe kafin shari'a ta zo ba su a ce musu halat ko haram sai in shari'a ta zo ta ce abu kaza halat ta ce abu kaza haram ne ina fata an fahimce ni to sai kuma istishabul ijma an gane ko shine istishab na ijma'i shine mun ka faɗi malamai sun yi sabani akan sa yanzu misali mutum ne ya alwala eh mutum ya yi taimama bai samu ruwa ba ya fara sallah sai ga ruwa sun zo to ijma'i ya yarda cewa alwala shi akwai ta ko taimama shi akwai ta kuma sallar shi ijma'i ya da akwai ta to yanzu da ruwa sun ka zufa a saba ma ijma'in a ce yanki sallar yar wallahi na malamai suka yi sabani akan shi to shi wannan istishabikin zai taimaka mu da cikin ilmul maqasid shari'a cewa duk abin da mun kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a canza shi ba to don haka ba mu yarda wani zai ce muna wannan abin bai dace ba duk abin da tun zamanin manzo aka ce bai da kyau to har zuwa yau bai da kyau ba wanda isa zo mana kuskure ma ya nuna mana abin nan yana da kyau to kaga zai taimaka mana a cikin tafiyar rayuwar mu ta yau da gobe ina fata an fahimci ni wato mai istishabin abu yadda yake hani ne ko umarni sai in mun samu dalilin da zai tiratar da mu daga wannan kaga wannan kuma zai taimaka mu da mu gane addinin mu da kyau kan mu yarda da yan kabu kabun fatawa da yan kabu kabun fassara na soshi da fatawoyin da ake watsawa a zamanin nan Allah kai mu tsari amin amin wannan kenan mun samu aqsam na shi istishab da kuma hujjiyati da maqasid na'am nashi nashi kenan abu in lokaci na ɗaukar mu na istihsan to al istihsan tana yiwa lokaci ba zai ɗauka ba amma dai abin da ake nuhi da al istihsan bari mu gani a gurguje eh al istihsan suna nufin kamar shine mutum ya saba ma wata ka'ida ta shari'a saboda wani dalili da yake da shi na alqur'ani ko sunna ko ko wata mas'ala ka saba ma wato al udulu bil mas'ala an zahiriha li dalilin khasin min al kitabi aw sunna shi yanzu wato mas'ala ce ya kamata a ce abu kaza ta sashi tare da mas'aloli kawai sai ka fitar da shi saboda wata wani dalili to wannan al-istihsan musamman Imam Shafi'i shi ya ga babu shi a cikin shari'a sai malamai suka ce a'a istihsani wanda bai da alaka da nassi shine Imam Shafi'i yake nufi domin in dai da hankalinka ne za a barin kaga abu kaza mai kyau ko kawo bai da kyau ka kuma ce aqidan mu'tazila amma shi ma Imam Shafi'i sai dai ya sanya mishi wani suna wanda ba wannan ba amma malamai suka ce ana yin istihsani da abubuwa guda hudu akwai al-istihsan bin nass akwai al-istihsan bil ijma' an gane ko sannan akwai al-istihsan bil darura akwai al-istihsan bil qiyas waɗanda guda hudu ne istihsan bin nas abu ne wanda in ka dibi zahirin shi bai halatta ba amma saboda shari'a ta ce za a yi shi to babu matsala misali abinda ake cewa assalam sautu sautu zaka tahiya wani wuri in baka sautu ka kamin wani abu to sai in ce maka akramaka Allah naji zaka tafi Sokoto akwai wani tafsiri da nake bukata misali sunansa kaza zan baka rago ga rago nan ka amshe shi in ka ce Sokoto ka kamin tafsirin nan to kaga a ka'ida a hankalce bai halatta ba tunda mi tunda yanzu rago gashi kai in ka je Sokoto baka san kono zaka sayo littafin ba gaskiya inda kuma an san kuɗin rago kuɗin rago da littafin abu na biyu ni yanzu in baka rago to ai kai baka kamin kaya ba ya kamata mu yi hannu da hannu amma shari'a sai ta halatta yin sautu assalam in ka diba akwai shi to kaga wannan al-istihsan bin nafs ne sai akwai na biyu al-istihsan bil ijma' shine abin da suke kira al-istisna al-istisna shine bada kamar sifofin abu ai maka shi yanzu in ce maka ina son kai min hulla mai kaza ka da abu kaza da abu kaza da abu kaza nau zan biya ka an gane ko sai ka ce to kaza zaka bani to ka gani yanzu sifofi ni baka babu abu kuma na yi zancen ga abin da za a yi to amma saboda bukatuwa na cewa idan mun kai jinga da kai kai baka san bara yau kaza ta kai wannan lokaci ka kafin ka kare kayan kafin ka zo ka suwa sun yi tsada ko ba su yi tsada ba ko ko sun tashi farashin su ya tashi ko sun rage kuɗi kaga duk waɗanda ba san su ba amma saboda mi saboda ijma'i ya yarda da a yi istisna'i ka ba mutum sifofin abu ka bashi kuɗi ya maka shi yasa aka tabbatar da shi al-istihsan sai al-istihsan da abin da ake kira wato bi darura na lalura shari'a kaga zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam rijiya ta kasance ana jefa kazamta cikin ta amma sai aka ce idan aka zarike ruwan da ke cikin ta an ka zarike wani juz'i na cikin ta ruwan ta sun tsakaka to kaga saboda darura ne ko kuma yanzu misali bari mu bada misali da yanzu kaga ruwan da muke amfani da su sai su koma sai a sake wanko su a turo muna to ai kaga saboda istihsan mun tabbatar da cewa tana yiwa abin da za a sa sai ya zamanto yana da wasu abubuwa mawadir kimawiyya chemical a ciki amma kuma malamai ba su cewa ruwan nan haramun ne saboda in muka ce mu daina shan ruwa waɗanda na famfo to ya za mu yi mu rayu ina fata an fahimci ni kaga sai aka ce ruwan da ke cikin rijiya idan aka zarike aba ruwan da ke cikin rijiya rijiya ta tsarkaka ko da akwai wasu abubuwa a cikin ta tare da ko cewa tana yiwa abubuwan nan da ke cikin rijiyar ba a fitar da najasar gaba ɗaya ba amma saboda bakin iya abin da za a iya yi kenan sai kuma al-istihsan wato bil qiyas shine malamai sun halatta shan ruwa waɗanda su'ur tuyur an gane ko سور الطيور ال- ال- ال- ال- أبن ال- ال- ال- ال- الجوارح الجارحة من الطيور د- kamar tsuntsaye waɗanda suke farauta kamar shahu an gane ko kamar maiki idan suka zo suka sha ruwa malamai suka ce ruwan nan suna nan da tsarki kaga alhali ko dabbar da an najasa in tassa bakinta tunda ba a cinta ya kamata a ce ruwan sun zo najasa amma me yasa malamai suka yi kiyasi suka fitar suka ce saboda waccan mai tsarki ka ana cin kaza ko ana cin kaza ana cin tantabara ko duk ana to waɗanga da ahalat idan suka sa bakinsu da bakin wancan maikin duka ƙashi ne wanda bai ɗauke da najasa don haka kenan shan ruwa ko yin arwalla da ruwan da maiki ya sa bakinsa ko ko ra- eh, shaho ya sa bakinsa abu ne wanda ana iya amfani da shi to wannan shi dai ne wato al-istihsan kuma yana da alaka da maqasid shari'a kaga an yi eh, ta hanyar istihsani muna iya amfani da ruwa yanzu waɗanda na zamani mu ce ko da an samu su wannan chemical din ana iya amfanuwa da su kaga in muka ce kuma ba za mu yi amfani da su ba kaga mun jefar da maqsad na shari'a wanda shari'a tana son sauki ne ga al'umma to wannan ina ganin abin da za mu iya cewa kenan dai a cikin wannan mas'ala sai zuwa gobe wannan maudu'in yana da tsawo mu samu mu gani ko Allah na samu karasa shi to malam Allah ya saka da alheri amin Allah ya saka ma da alheri Allah shi ƙara albarka amin sannan kuma Allah ya ƙara sanya mu rayuwa albarka Allah ya kare kamala amin Allah ya kare mu duk gaba Mm, ɗaya.
amin amin muna fatan Allah maɗaukin sarki yadda ya nuna mana wannan lokaci Allah maɗaukin sarki ya sake maimaita mana irin wannan lokaci kuma tare da ƙoshin lahiya amin amin insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya abinda malam ya faɗi daidai Allah maɗaukin sarki shi ba shi lada Amin.
amma sa ya cikin mizani hasanati Amin.
sannan mu kuma mu da ya karanta suwa Allah maɗaukin sarki shi arzita mu aiki da abinda malam ya karanta da mu.
amin amin muna fatan da waɗanda suke sauraren mu da waɗanda suka ɗauki nauyin shirin nan da dukiyoyinsu da suka sa ko kuma da shawarwarinsu da kowane irin muna fata Allah ta'ala ya saka kama kowa da alheri amin sannan kuma muna fata Allah maɗaukin sarki shi haɗa mu da su a cikin aljanna ta firdaus amin amin sannan muna fata Allah maɗaukin sarki ya tsare mu da ƙasar mu Nijar da sauran ƙasashen musulmai gaba Amin, ɗaya.
amin.
ya Allah ka kare mu da dukkan masiha da jarraba Amin.
ya Allah muna roƙon ka sabkan muna ruwa masu albarka Amin.
sannan kuma ka ba mu damana mai albarka Amin.
sannan kuma ya Allah ka arzita mu cin wannan ar- ar- arzikin da zaka arzita mu da shi amin amin sannan kuma duk waɗanda ba su da lahiya gida suke ko asibiti suke ya Allah ka ba su lahiya Amin.
ya Allah muna roƙonka duk ƴan kasuwar da ke hwama da kariyar tattalin arziki ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ka ka dora musu amin ya Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suka riga yi mu gidan gaskiya tun daga lokacin Annabi Adam Amin.
har yau din ga da muke cika suka cika da imani ya Allah ka ji kansu Amin.
ya Allah ka ji kansu ya Allah ka yi musu rahama Amin.
ya Allah ka sanya aljanna ta firdaus da zabo ita ce makoma gare Amin, su amin, amin.
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh